ba ta ruwa ma ba ba ma ta ruwa ruwa ba da mu la shi ita sai da matsalar mu rashin ruwa kalle nan ba duk tarihin da daga nan ba mu da ruwa kasan ko idan na kwai sufuri amma ba mu da ruwa gaskiya ba mu da ruwa ta tace in ka gama shi ruwa ta tace mun zo mu tsaya ta wata game da wannan matsalar ta wata wanda garin na da ke kama da ita mun tuttubi magajin garin Kanawa domin shin irin matakin da suka dauka don warware ma mutanen na dabar wannan matsalar. Suna na sahabi a da markin ta samu abin da za bisa ga wannan matsala ta ruwa wanda ta shahi garin na mu a matsayin mu na meri ɗauki niyya za mu yi musu san rijiya da gare don da ba su da rijiya suna da rijiya kuma bayan haka nan za mu bi sau da kafa ta fannin gwamnati ko kuma masu hannu da shuni mu samu miliyan a kai kenan da shato don yanzu ba lokaci ne wanda rijiya ga biyan bukata to insha Allah muna da masu hannu da shuni proje ne wanda Allah ya su haɗa su biya mana wannan bukata kamar akwai wani sabon proje tisan biyu duka mun yi dosi kala-kala ba komai sun tsana duk komai na da bankin kwali kenan mun samu nan bukata ciki. Ni kuke jira gare su domin su kara haƙura kan kwakwalukan da mu. kiran da muka gare su su ci gaba da hankuli tun da ba abu ne ba na gaugawa dan abu ne muke son a yi na dindindin wanda ga dorewa ba kamar rijiya ba wanda wani dan lokaci kalilan gare shi na rayuwar shi ya ƙara ruwa tun da shi an ka samu famfo kaga shi jima yake yi. wannan zai biyo duk kuma ƙauyuka na ke wani gidan fulakin. Eh, zai biyo ƙauyuka tun da wanga fuloje da muka ce maka fizande fuloje na wanda aka kasance cibiyar firaminista to suka mun yi dosiye duk gari gari mun yi gungun gari abubuwa wanda kai musu multi filashi kamar gungun tungan makoki da su moza da sauransu gungun kadeba dai su alela gidansu abu da sauransu gungun kafu su mai fulla da sauransu da kun an ka samu wannan allah tabbatar da wannan gungani na fannin ruwa za a sauki insha